السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ما سكلمو عند مكسابة أولا شيرين من نميزان الهنكلي آه، شير شيرين دسا قباتا وأن نجي كران سحالة قولي آه، منتا منت بياني أكان آه، hadafinmu daga wannan shiri din hadafinmu akan wannan shiri din ah, mun yi bayanin cewa muna magana kan hankali ne muna magana kan akil da mizanin hankali ah, mun faɗi a can baya hujjojin da ya sa muka zaɓi wannan shiri ɗin ko kuma wannan maudu'i ɗin mun yi iya ƙoƙarin mu dai mu yi bayani akan shi hankali din da ka'idodinsa da yanayin da yake aiki da hujjarsa da iyakacin hujjarsa da shauransu so zan sake neman haƙuri masu kallon mu kuma zan sake neman su mana uzuri akan cewa mun ce ko mun yi alkawari cewa za mu yi amfani da lugga wanda take mai sauƙi saboda shi wannan ilimi na hikma ilimi ne wanda yake da abin da yake kiransa istilahohi masu dan wahala kaɗan haka ah, da yawan bibiya da yawan maimaita ba maki mutanen saba da su to da yake wani lokaci din shi ilimi shi yake riƙe ragamarka ba kai yake riƙe da ragamarsa ba a wani lokaci din dole ne mai amfani da wannan istilahohi din na wannan fanni din saboda muka ce ba za mu amfani da wannan istilahohin ba za mu shiga kuskure wajen fahimta ko kuma wajen isarwa to na san amfani da kalmomi na larabci wanda mu a hausa ba mu amfani da su wannan zai iya kawo matsala to amma ah, bayan da zamu ne muna ƙoƙarin mu kawo mafi ƙananci daga ciki muna son ƙoƙarin mu amfani da duk da take ko ba komai dai mai sauƙi ce kuma ba dole ba mu kawo kowanne istilahi na wannan fanni din ba wani lokacin nan mun ka istilahi din mukan yi kokarin sharhin sa ne sharhul ism abin da kiransa sharhin ismi sunan istilahi mu kokari mu faɗi cewa na istilahi ne na kaza ana nufin kaza da shi wannan wannan kalma din kaza ce ko a cikin larabci asalin ta kaza ne kuma ana nufin kaza da ita ah, na san wannan zai dan sa masu bin mu su dan ji abin haka dai gashi baya cikin adabi ko kuma baya cikin eh, lugga ta hausa wanda aka saba da ita to amma kuma ita luggar ilimi wani lokaci din haka take wani lokacin in ka zo cikin wani fanni din dole ka karbe shi da yadda yake da luggarsa da istilayensa kamar fannin likitanci ko kuma ga sunan dai fannoni da yawan gaske wanda kowanne fanni za ga yana amfani da wasu kalmomi kuma yana nufin wani abu da su ba wannan ma'ana tasu ta luga ba yake amfani da ita ba to yawan sa larabci ko amfani da larabci na gabatar a wani shiri na can ba cewa da gangan muke yin haka saboda mu sake dawowa da al'ummar mu da mu kanmu akan wannan gado namu na ilimi da magabata sai gadon mana shi wanda ya fi shekara dubu da wannan yaren aka rubuta wannan ilimin din da wannan lugar aka rubuta wannan ilimin din saboda haka yin nisa daga wannan luga din zai sa ba mu da wani connection da mu da gadon mu saboda haka a yaren larabci da shine lugar larabci gaskiya lugace wanda take da zurfi kuma take da ma'ana kuma dai ko ba komi ita ce lugar addininmu ita ce lugar ƙur'aninmu ita shine yaren sunnar mu ta manzonmu sallallahu alaihi wa ali to ala kulli halin za mu koma kan asalin maudu'in da muke magana a kansa ah, ina fatan daga wannan shiri din zuwa shirishin za su tafi gaba za mu zaɓi unwani kwaya ɗaya a kowane shiri mu yi bayani a kansa a baya in za ku lura a baya za ga kamar ah, magana tana shiga cikin juna wani lokacin a yi a maimaita a yi a maimaita ko kuma a faɗi ta magana sannan a ci gaba sannan a sake kuma faɗin ta again duka wannan dalili ne na dole ta samu haka saboda muna ga cewa wannan wannan fanni da in ba maimaita shi ake da yawa ba ah, za a samu rashin fahimtar juna sosai to amma dai bisa alkawarin mu da na lugga ah, ko kuma yare mai sauki Eh, za mu dawo dai kan wannan magana ɗin to mun yi magana cewa duk ilimi ko kuma duk fanni farko kafin mutum ya shiga cikin wannan fanni ɗin dole ne ya to iya da sani a kansa ba sani wanda yake ake su tafsil tafsili ba sani wanda yake eh, mufassal haga wannan mawata kalma ce wanda yake rarrabe haka za a ana kiransa sanin ijmali to zo da dan maka haske haka akan abu sama to kana da wani dan sani wanda yake da a dunkule wuri ɗaya haka amma ba sani ne ba wanda yake a kase ba bi ma'ana mufassal ko tafsili saboda haka a can baya muke ta kokarin kawo wasu abin da ke kiran su muqaddimat ko kuma mubadi muqaddimomi akan da ta muqaddima Uh, wani bayani ne wanda yake so ya nuna maka ya baka haske akan abin da ake magana a kansa wannan shine mukaddima to ba bukatar mu ta wannan kawai ba bukatar mu mata wannan abubuwan da muka taɓa faɗa a baya mun dai faɗi cewa hankali uh, shine wannan baiwar da Allah ya zama dan adam dan adam da ita ma'ana dan adam ya kasance dan adam ne saboda shi mai hankali ne kuma wannan hankali din shine ginshiki na farko na duk mutum kuma shine eh, matarba ta farko wanda yake tarbar duk wani sani da duk ilimi saboda mun faɗa a can ba cewa mu eh, halittu ne wanda ba ma motsi sai mun sani ba ma neman abu sai muna da ɗan sani a kansa saboda mutum a bisa ɗabi'arsa baya neman abin da bai san shi ba ko kuma abin da ba shi da ko da sani ne ɗan ƙanƙane shi ne ake kira tasawur ko da sani ne haka wanda yake basit wanda yake kaɗan ne ba sani tafsili ba ko da sani ne ijimali da ake kiransa ijimali wato da sani da haka a dunkule ba wanda yake da bayani da tafsiri ba sani da haka dunkulalle kamar sanin qur'ani kuma da sanin tafsirinsa ka san qur'ani aka ce ma qur'ani ka san qur'ani haka a tunaninka to amma bayanan da suke cikin qur'ani da fannuka daban-daban da suke cikin qur'ani sai an zo ana maka fassara ana ana bayyana ma shi sannan zaka iya sa to wannan sani din na farko cewa misali qur'ani littafi ne na ubangiji wanda ya soko da shi daga wurinsa zuwa 'yan adam saboda ya shirya musu yanayin rayuwarsu yanayin mu'amalarsu yanayin ibadarsu shi bayani ne akan yadda ya kamata mu aiwatar da rayuwarmu ta haka da sani ijimali kenan akan alkur'ani sannan kuma sai a zo a dinga ta maka bayani da fassara da shi ne ake tafsil to ilimin dan adam ko kuma sanin dan adam gaba ɗaya na kan wannan ƙa'ida guda biyu ce ƙa'ida ta farko shine wannan sani ɗin ijimali ƙa'ida ta biyu shine tahlil wa tarkib to ilimi ba ya san shi a dunkule zai zo ya rarraba shi ya rarraba shi ya rarraba shi sannan kuma sai ya zo sake haɗa shi wannan shine ake kiransa tahlil wa tarkib zai rarraba su ne sai sake a ah, ana akwai wani abu mai dan kayatarwa haka za a ga ɗabi'ar yaro wani lokacin ka kama wani abin wasa haka ah, eh, kamar wani abin din ko wata mota ko wani abu haka na wasa za a ga ɗabi'ar yaro ne za a ga iya ƙwarin buɗe wannan abin ko ya fasa shi ko ya karya so ya ke biya da mai a ciki za ga subhanallah mu da wani ɗabi'a din take wuta fidira ce a gare mu za ga in ka kawo masa mota zai kokarin in dai akwai inda ta hanyar da za a kunce ta ko kuma wani abin wasa ne wani alatun wasa ne za ga ya kunce shi zai kunce shi sannan kuma ya kokarin sake hada shi sai da ya ga ke da ya gane wannan abin ya yake aiki ta ya yake aiki wannan bayanin ku kuma wannan misali din mai sauki gaskiya dukkanmu haka muke yan adam daga misali na yara har babban babban mutum ko muka gan shi muna so mu san shi saboda mu san shi dole ne mu buɗa shi mu rarraba shi mu ga ya yake ya aka ya haɗu ya aka haɗa shi wannan ɓangaren me aikinsa wancan ɓangaren me aikinsa muna son wannan ɗabi'a ɗin ne muna ƙoƙarin mu san haƙiƙanin abu da haƙiƙanin da akadami da ya aka da aka haɗa shi wa ya haɗa shi Eh, mai amfaninsa me gaya daga hada shi din da kawo shi ɗabi'ar mu ce wannan haka malamin hikma shine suka suka ce to wanda yake yin wannan aiki din fi sabila ne hankali wanda yake bukatar wannan sani din ne mu abinda ake kira ana ni ni din sun ce wani ruhi ne ah, wanda ba shi da ah, tsoho ko faɗi ko zurfi abinda sai kiransa basit duk abinda suka ce basit ne wanda ba shi da madda mun faɗa a can ba da yawan gaske saboda ka ina fatan an saba da wannan istilahohi din ah, mu wata halitta ce wanda ba mu da tsoho ko faɗi ko zurfi ma'ana ba madda ba ne ba wannan ruhun minni da Allah yake faɗa dinnan wani ruhi ne mu rai ne sufaya suna cewa suna suna istilahin wannan niɗin ko kuma ruhin suna cewa ita ce zuciya ba wannan zuciya mai harbi din ba suna cewa zuciya a istilahin urafa'o zuciya ita ce mutum ita ce asalin kai ni ɗin da nake cewa ni su kuma falasifa suna cewa mahiyya mahiya asalin ka kai din kanka tukunna kai menene ka dai ba za ka ce jikinka wannan kai ne ba ko kuma wannan ƙurar take cikin kanka ita ce kai ko kuma wannan zuciyar take harbawa a ƙirjinka ita ce kai wannan duka wasu alatu ne da kai kake amfani da su kai wata mahiya ce wanda ba ta da jiki wanda allah ya sauko da ita ya sa ta a wannan gangar jiki din ta nan za mu fara wannan shirin namu ah, abin da ya sa muka magana hankali hankali shi zai zama mana ne wajen fahimtar komi shi ne wannan ah, ma'auni din ma'aunin saninmu sanin kanmu sanin halittar da take kewaye da mu Ah, ah, shine ma'auni shine alkali akan duk wani abu da muke mu'amala da shi ko kuma muke kokarin mu san shi ko kuma muke kokarin ah, amfani da shi wato fitilar da muke dauke da ita a cikin wannan duhu din duhun wannan rayuwa wannan samuwa din lalle wannan fitila da ita ce hankali saboda haka ake suka hukama suka ba da muhimmanci akan wannan hankali shi wannan hankali din to me ya hujjarsa ya mun ce kuma a can ba hujja da muke nufi a hujja anan shine abu da yake akwai shi a waje saman me shine hujja hujja ba shine abin da ka yadda da shi ba ko kuma ka karbe shi ko kuma ka gamsu da shi ba a hujja dole zama to kamar wannan abu kamar wannan kalbin da yake a waje ka karba ba ka karba ba ka yadda ka ba ka yadda da shi ba akwai shi wannan ita ce hujja mizaninmu a wannan hujja din shine hankali shi sa suke cewa to ai tunda ko hankali shi ne ainihin fitilar mu kuma ne ainihin mizaninmu shi kansa muna son mu yi magana a kansa musan shi akwai hanyar da za mu san shi wa kuma me iyakar wannan hujja ta har ina take shi hujja ne akan komi kuma iya da abubuwan da ke hujja ne akan su duk wannan mun kaddamar da muqaddimat a kansa to insha Allah za mu je dan karamin hutu haka sai mu dawo mu ci gaba da bayani akan hikmar da sa muke wannan shirin shirin namu muna fatan za a biyo mu alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun sake da dawowa akan maganar da muka fara so saboda ka'idar da muka gabatar cewa mutum in bai san abu ba baya neman sa wata ka'ida ce a wajen hukumawa suna cewa almajhul la yubhathan ko almajhul la yurqab fi da eh, abin da ka jahilta baka ne baka san shi ba su ko a tunanin ka bai zo maka ba ta ka neme shi so wani lokaci din kuma kakan san abu kakan san shi amma ba shi da kima ka san da shi ba shi da kima da farko wani lokacin ah, karon farko tashin farko rashin saninka yakan sa baka mai da hankali akan abu baka neman sa rashin saninka wani abu ba sa ka neme shi ba sa maka ka yi bincike akan sa tunda baka da sani akan sa wani lokaci kuma a kana da sani ka san abun sai dai ba shi da kima ne rashin kima su za ta sa ba za ka ba da muhimmanci a kansa ba to me sa magana akan hankali me dalili wani lokaci din kuma kashi na uku za ka san abu kuma za ka san kimarsa sai dai saboda ba shi da wata kima mai girma sosai yasa za ka iya rabuwa da shi ka tafi ka nemi wanda ya fi shi kima ba dai shi ba shi da kima ba ne ba yana da ita amma sai da sa a kone wanda ya fi shi mun yi bayanin wannan ma a can ba cewa ɗabi'ar mutum ne yakan nemi kammalillen abu da'imin a kowane lokaci shi mutum iya neman kammala ne iya neman abu da ke kammalalle cikakke ko da ya samu abu mai kamala in ya samu wanda ya fi shi kamala to yakan tafi wanda ya fi shi kamala ne me yasa na kawo wannan magana din saboda dole ne mu dawo kan ta'arifin hankali da kimar hankali kuma wannan kima din kima ce wanda take eh, a gaba wato kima ce wanda take da girma kuma kima ce wanda ba ta da girma martabar wannan kima din kanta za mu nemi martabarsa za mu nemi abin da yake eh, gaya na wannan hankali din da farko dai a can ba mai tarifin cewa hankali shi ne wannan karfi ah, din ko wannan ɗabi'a din da allah ya halicce mu a kanta wanda take iya fa'inta kuma ta iya fa'intarwa bambancinmu da dabbobi kenan mun yi bayani akan wannan mu za mu iya fa'inta dabba ta da fa'inta Eh, muka ce a mustawan khayal mun yi bayani a can baya mustawan khayal amma ba ta da a mustawan ta'akkul khayal shine wannan hotunan da kwalwa take haddace su bayan wannan gaɓoɓi na jikinmu mun ce wannan mun kira su muriskai san wannan hausar ba har yanzu ko za ku karɓe ta ko ba za ku karɓe ta ba su ne alhawasul khamsa wannan eh, gaɓoɓin guda biyar da suke mu'amala da wajenmu suke shigar mana da sani Eh, muni tarifin su a haka wannan hawasar hamsa din da suka shiga mana wannan sani din so martabar shi ne tarifinmu ga hankali hankali shine wannan karfi din da muke iya fahimta kuma muke iya fahimtarwa a takaice kenan sannan kuma martabar bayan wannan tarifi din martabar hankali ba martabar da take gaba da hankali babu ita sai da duk in ka lura masu hikima suna cewa in ka lura duk wani abu duk wani abu da yake wajenmu wajen ni mahiyar mu kenan wajen mu ran mu kenan duk wani abu da yake wajen ranmu yana bukatan alatu yana bukatan wani alatu da zamu riske shi komai sai mun yi amfani da alatu kaga abin gani ne sai mun yi amfani da idon mu abin ji ne sai mun yi amfani da kunnen mu in abin shinshinawa ne sai mun yi amfani da hancin mu hakanan harshen mu hakanan jikin mu in mai zafi ne ko mai sanyi ne hakanan ilimi daban-daban da muke da shi ilimin lugga kuma yare sai mun koyi wannan nahu abu da ya kiransa nahu in kuma ilimin physics ne ko kuma chemistry ne ko kuma da abin darabci physics ko kimiyya sai mun yi amfani da wasu alatu da wasu za mu fahimci wannan ilimi din hakan nan in kira ne ko noma ne kuma ne ko kasuwanci ne sai mun yi amfani da jari so ko sai mun yi amfani da wani alatu saman za mu samar da shi banda hankali duk wannan alatu din har gangar jikin nan tamu allah ya samar da ita ne saboda wannan hankalin ya amfani da ita kaga shi ba shi da wani alatun da sai mun yi amfani da wannan alatun za mu samar da shi shi already fidira ce halitta ce allah ya halicce mu akanta to haka shi iya martaba ta farko tunda komi yana ginuwa a kansa ne komi akan gina shi akan hankalin ka ne sai don baka da hankali shi ka fitar ka cikin lissafi ko wannan dabba din normal dabba ta fi ka amfani da za a karo da ita ta wani fanni din amma kai ba za a karo da kai ba sai dai raguwa sai daga shine abin da yake gina duk wani sani duk wata mu'amala a kansa kaga martabas ta kenan shine na nawa kenan shine na farko shine asasi shine ginshiƙi na komai na ɗan adam wani abu na biyu a duniyar mu ni ko mu na nufin mahiyar mu kenan zan iya ta amfani da wannan kalma ta mahiya din na nufin asalin mutum a duniyar mu ta mu ta mahiyar mu hakimi na ƙarshe makaɗaici wanda ba shi da sharik ba shi da abokan tarayya a wannan a wannan sarauta din a wannan mamlaka din shine hankali shi kadai ne hakimi a wujudinmu a samuwarmu ba wanda yake yanke mana hukunci sai shi in kuma kana da wani kawo shi kowa ka kawo ko ka kawo mai sanda ka ce mai to ai wahayi shi kansa wahayi din da wanda ya wahayi da wanda shine ubangiji bisa hikmarsa ai shi halicci haka din ba dan kana da wannan hankalin da zaka fahimci cewa wannan ubangiji ne kuma sawaji wajiba ce kaga ba za ka yi biyayya ba so da farko hankali shine zai hukunta cewa ubangiji mahalicci wanda ya samar da ni daga babu ko da ke wannan a falsafa ba sa karban cewa daga babu wanda ya samar da ni shi ne yake da hakkin ya shimfiɗa min doka in bita ka gani hankali shi ne na farko layin farko da ya hukunta wannan ya hukunta wannan matsala ɗin kuma sannan ya karɓe ta saboda haka martabar hankali martaba ce ta farko abu na uku bayan ta'arifin hankali da martabar hankali abu na uku shine wani abin da ke kira san ta tamaniya wasu mukaddimomi guda takwas wanda duk ilimi in kana so ka shige shi kafin ka shige shi sai kai wannan mukaddima guda takwas din wanda shine zaka yi zaka yi ta'arifin wannan ilimi din zaka dan bada hoto a kansa zaka faɗi gayar wannan ilimi din zaka faɗi maudu'in wannan ilimi din abin da yake magana a kansa maudu'i abin da yake magana a kansa masailin wannan maudu'i din wato kashe-kashen wannan na maudu'i din a gane ko me ah, taku na farko na wannan na wannan na wannan abin da kai ta'arifi dinsa ana cewa abubuwa da babu wannan a cikin ilimi ne abubuwa su wannan guda usul tamaniya ko kuma wannan kaddomi guda takwas din ba a kowanne ilimi suke zo ba akwai ilimin ali akwai ilimin zati Eh, ilimin zati shine wanda ilimin da kai kake da bukatarsa manaka ne kai muni bayanin sa can kan manaka ne kai wadda eh, ba a zamanto yana da masail da abuwa ba kan manaka ne kai akwai ilimin ali wanda shine dole wannan wannan kaddimar din guda takwas sai sun samu a kansa wanda eh, shi ilimi ne ba kana neman sa akan kansa bane ba kana neman sa ne saboda ka samar wani abu da shi kamar ilimin likitanci haka ko ilimin injiniya engineering haka ne kana koyon wannan ilimin ne saboda ka samar da wani abu likitanci saboda ka samar da lafiya eh, injiniya ya shafi injiniya wani injiniya yake karanta misali ko eh, na gyara wani alatu ne ko kuma na ligi ne to akwai ilimin da zaka nemi hisabi da wani kamar musamman a cikin hankali din ma akwai kamar ilmin mantiq kaga ilmin mantiq shi ma suna cewa shi ma alatu ne alatun eh, alatun qanuniyya ta'simu eh, al-insana wuqu'a fil khata fi tafkir wata ala ce wanda take mutum ya kiyaye ta mutum ya kiyaye ta za ta sashi ba zai kuskure ba a cikin tunaninsa ba zai kuskure ba a tunani ba a ga shi ma alatu ne so wasu ca mun yi tarifin hankali a cikin ah, ƙa'ida mai sauƙi ko mun zo mun ce gayar martabar hankali ta ce ta farko ah, mun ce gaya me gaya larabar ce cikin sa gaya muna cewa gaya gaya ta hankali me hadafin hankali na ƙarshe shine gaya ko gaya shine abinda kake harin ka samar da shi kuma ka same shi gayar hankali mene ne gaya ta hankali shine kammala dan adam akan halicce shi iya da naƙasu da yawan gaske kammalarsa cikarsa tana wajen bin wannan hankalin da ƙa'idodinsa gayar bin hankali da ƙa'idodin hankali shine kammala Ah, yan hukama'u ko kuma filosofa suna cewa sa'ada samar da ah, kammala wanda ta samu maka da farin ciki za ta samu maka da jin daɗi sa'ada shine jin daɗi saboda ka samu kammala ka ka samu jin daɗinka shine gaya ta hankali kuma wannan kammala ɗin lalle tana ga ah, mu koma inda muka bullo ah, kuma gayar wannan din tana tana wannan gaya din tana cikin amsa wani tambaya guda uku da kowa yake da su cewa ni ah, daga ina nake wa ya halicci ni wa ya samar da ni wani tambaya ce wani dumi mai hankali na kansa ita kuma mun yi bayanin a can baya ni wa samar da ni ta aka yi samar da ni kuma a ina ya samar da ni yanzu ni a ina nake kuma a ina ne makomata ina zan koma in ka amsa wannan tambayoyin guda uku to ka ka ɗauki hanyar kammalarka saboda ba zai yi ba a ce eh, ko da mu mutane ba mu yin aiki hakan nan kawai shiri ta hakan nan ba wani hadafi mukan yi abu saboda hadafi ne tunda mun ce ainihin ba ma da ilmul ali wanda shi hadafi ne muna da hadafi da koyon wannan ilmukan da muke yi so wannan shine hankali wazifarsa ya sama maka amsa ta wannan tambaya guda uku gayarsa shine kammalarka da jin daɗinka wannan shine gaya ta wannan ilimi ɗin za mu tambace maudu'in eh, hankali mun ce maudu'in hankali shi ne wannan amsa wannan tambaya guda uku shi ne maudu'insa ah, wa ya sa wannan hankalin wa ya halicci wannan hankalin wannan haka ba bukatar mu ba da amsa Allah ne ya halicci wannan hankalin kuma ma dai shi ne mizar ta dan adam kuma Allah ya nuna cewa a cikin nasusu ya zama da yawa cewa bai halicci abin da ya fi hankali ba wani hankali din me alatu na farko da yake amfani da su wajen samun sani mece ce wasilarsa menene alatunsa mun ce su ne wannan gaɓoɓi guda biyar da muka bayanin sul hawasul hamsa su yake fara amfani da su daga baya akwai kuma wasu eh, hannu daban-daban da yake samun sani eh, ta su su ne kamar daga bayan wannan gabobin akwai zuciya wanda su fa suke cewa in ka tsabtace ta kamar madubi take lokacin da ya tsabta ya kyau zai nuna maka bisa ka tas akwai kuma wahayi sannan kuma akwai jarrabawa a ilmin madda kenan a abubuwan da suke waje da mu sai mun jarraba su sai mun gada su muke ganin eh, mai amfanin su me aikin su kowanne daga cikin wannan hanyoyin samun sani din insha allahu a shirye mu na gaba za mu bayani a kansu a daman hadafin shine mu ce hankali shine alkali a samuwar mu kuma dole a bashi aikinsa kuma duk lokacin da aka raga masa aka hana shi aikinsa za a samu ɗimuwa za a shiga ɗimuwa za a shiga shirita ko da wannan musu da muke da junanmu ko akan addini ko akan wata matsala ko akan wata samuwa duka saboda ba mu ba alkali aikinsa ba ne ba ko kuma ba shi hakkinsa ba ne ba ka ba shi hakkinsa allah ne ya halicce shi kuma allah ne mu cewa lallai shi mai iyawa ne ya warware muka duk wata matsala duk wata tambaya kuma ta hanyar sai za mu samu kammalar mu lokacin da muka kauce masa to mun kauce hamid kammalin mu da kuma lokaci ya mana halinsa sai mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba in allah ya kai mu sai ku biyo mu a baya hada walhamdulillahi rabbil alamin